kudin tambihi dangane da waɗannan kwanaki goma waɗanda muka shiga ciki akwai sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ta wanda zai yi layya ga mutumin da zai yi layya akwai hadisi sahihi tabbatacce na ummu salama wanda yana cikin sayo muslim ingantaccen salsala wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza dakhalat al-ashr وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ أو فلا يمس من شعره وبشره شيئا أو ترواية النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل إله ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أثاره شيئا حتى يضحي النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى إذا مقوما وأن wata ta shigo goma farkon wannan wata ta shigo ɗayan kuma yana da niyyar zai yi layya to kada ya taɓa gashinsa ko ya taɓa wani abu daga cikin akaifarsa a ruwayar a wata ruwa yake cewa man kana lahu zabhun wanda yake da abin da zai yanka to idan watan zulhijja ya kama fala ya'qudanna min sha'rihi wala min azfarihi shay'a hatta yudhi kada ya cire wani abu na gashinsa ko kada ya aske wani abu na gashinsa kada kuma ya yanke wani abu na farcinsa har sai ya yi layya wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne sananne wajen sahabbai da tabi'ai kuma da yawa daga cikin malamai magabata sun yi fatawa da wannan wato ba wani abu bane sabo na kwanan nan to amma wani lokaci abin da yake ma a fili a bayyane to akan sa mutum tilasta ya zo yana magana saboda yadda abubuwa suka lalace da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana akan wato karshen zamani yayin da alkiyama take matsowa ilimi zai yi karanci jahilci kuma zai yawaita kuma waɗanda za su sanya rawanin ilimi alhali suna jahilai za su yawa da saura ka za su yi ta wato tara wa mutane aiki sai kana ganin da abin da ya kamata mutane a ba da hankali wajen a sanar da su shi kuma ya mai da kai baya saboda jahilcin da yawa cikin al'umma don al'amari kankani sai ka ga mutum ya ce shi ya rikici a sunan nan ba wai kawai da ka ake cewa sunna tun ba isa kawai da ka haka kawai ya shaki iska ya ce kaza suna ne a yi dole ne sai abu ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a nafsi sahihi shi hukunci na shari'a yana buƙatar a tabbatar da shi daga nasusul kitabi was sunna nassi na alqur'ani daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka tabbata sai a duba sharuɗan da malamai suka yi bayani wajen fahimtar nassin alqur'ani da sunna wanda su kuma shuru ne ma'rufa duk wani malami musamman malamanmu na farko babu wani abin da ba su sani ba dangane da wannan a ce nassi in ya tabbata a tabbatar da cewa ba mansuf ba ne a san abin da ake cewa nasif wal mansuf a san al'am a san alkhas a san al-mutlaq al-muqayyad al-mubayyan al-mujmal da ire-iren waɗannan ka'idoji waɗanda ka'idoji ne waɗanda dukkan wani wanda yake karanta shari'a ya san su ba wasu abubuwa bane a boye ballantana kuma manya-manyan malamai na farko babu shakka babu wanda zai zarge su da cewa ba su san waɗannan abubuwa ah, <clears throat> wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka ce ta tabbata a cikin hadisin sallallahu alaihi wa sallama ah, akwai wani daga cikin malaman kafa ya rasu Abdullahi bin zaid ali mahmud sunan shi Abdullahi zai ali mahmud allah ya ji kansa da rahama a daga cikin malamai na kabar to an taɓa yanko wata fatawarsa musamman a yan shekarun nan aka ɗauko wata fatawarsa wanda ya soki ita wannan sunan cewa hadisin ummu salama ya ci karo da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha kuma ummu salama ta ji wata magana ce daga annabi bata fahimce ta ba shi yasa ta faɗi haka amma ba haka annabi yake nufi ba saboda ka ita kadai ce ummu salama wacce ta kawo wannan magana ta rawaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka da fatawarsa yanzu kuma aka dauko ta ake ta ƙara yaya ta to waɗanda su ɗan neman kawai koyaushe ta da kura ne saboda su jawo hankalin mutane kansu to sai suka cikaro da wannan fatawar nan sai suka ce ai ashe ma duk shi ne ake yi ashe ma duk ba ba gaskiya ake ga mutane ba ashe kaza kaza kuma wannan magana ce wanda ita kuma magana ce wacce ke cike da kurakuri wanda wasu daga cikin malamai masana musamman ilimin hadisi sun masa rabi to amma ba lallai ba ne shi wanda zai cifi wannan ya waiwai wancan rabi da aka yi masa tunda shi bukatarsa kawai shine ta da kura to sauraka ba zai tsaya ya duba ya ga cewa to an masa rabi mai aka faɗa a rabin ba shin abin da aka faɗa kai ki ko ba kai ki ba wani hadisi kamar da muka ce hadisi ne sahihi kuma ko da ku salama ita kadai ce ta ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa hujja babu inda aka shartanta cewa hadisi ba zai zama hujja ba sai sama da sahabi da ya rawaito shi wannan ba magana ba ce ta ilimi sahabi ɗaya in ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya ce to wannan ya isa ya zama hujja saboda haka wannan cewa ummu salama ita kadai ta rawaito wannan ko da maganar haka take to ba zai zama suka ga hadisi ba ummu salama ta ji abin da manzo Allah ya faɗa kuma ta nakalto shi kuma ma'anarta a fili take magana cewa take ba ta da ba ta da wani sulkulle a ciki da za a ce an kasa fahimta idza da khalatil ashiru idan goma ta shigo wa arada ahadukum an yudahi dayan ku yayin ya zai layya magana ce a fili ba ba wata abu ce a dungu hada za a ce ta kasa fahimtar larabcin saboda ka wani yanzu ya zo fahimci yadda abin yake sannan wannan wannan waya ko kuma wannan sunna ba ba kawai ummu salama ita kadai ce ta tarwato sa wani abu ne da yake sananne a wajen sahabbai idan aka koma musnad na ishaq ibn rahuya bai ishaq ibn ibrahim ibn rahuya alhamdali abokin imam ahmad ne to yana da musnad musnad ishaq haka nan da mustadrak na abu abdullahi alhakim za a ga ruwayar da suka fitar daga daga shu'ba shi kuma daga qatada ibn da'amat as-sadusi qatada yake cewa an zo ake gaya wa sa'id ibn musayyib san sa'id ibn musayyib shine sayyid tabi'i ah, babban tabi'i ne daga cikin almajiran abu huraira radiyallahu ta'ala an zo sai ake gaya masa cewa akwai wani malami a khurasan ana ce da shi yahya ibn ya'mur ko yahya ibn eh, yahya ibn ya'mur an ji shi yana fatawar cewa in goma farko in goma farko ta zulhijja ta shigo wanda zai yi layya kada ya aske gashin kansa ko kada ya aske gashin jikinsa kada kuma ya cire abin farcinsa wato ake tambayar sa'id ibn musayyib yaya wannan maganar da shi wannan malamin yake gaya wa jama'a a yankin Khurasan sai Sa'id ibn Musayyib ya ce sadaqa kana ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna dhalik Sa'id ibn Musayyib ya ce ya faɗi gaskiya haka sahabban Annabi suke faɗa ka gaba magana cikin Ummu Salama kadai wannan ruwaya tana cikin Musnad Ishaq ibn Rahuya kuma da salsala sahihiya ga wanda ya san me ake nufi da isnadin sahih ba san wani shi bai ba lalle ya san wani da wanda ya san me ake nufi da isnadin sahih wannan isnadin ne sahih ila sa'id ibn musayyib kuma wannan ruwaya tana cikin musnad musaddad akwai musnad musaddad ibn musarhat ɗaya daga cikin malaman ashabul kutub sitta gaba da yana da musnad duk da cewa musnad din nashi a yanzu ba a da shi a hannu amma ibnu hajar al-asqalani a cikin littafinsa al-matalib al-aliya ya tara fawaidin da suke cikin wannan littafi na musnad alal abin alal kutub sitta to a cikin wannan wannan wannan ruwaya akwai ta cikin sa haka nan akwai ta cikin sharh mushkil al-athar na al-imam al-tahawi rahimahullah sun ruwaito wannan ta hanyoyi biyu sababbi fil wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwaya ah, ibnu abi haisama a cikin tarihinsa tarihin ibnu abi haisama littafi ne babba ah, an buga wani yanki daga abin da aka samu a ciki to a cikinsa juzi na biyu shafi na ɗari biyu shafi na dubu biyu da ashirin da takwas ta hanyar katada shi kuma daga kafir ibn abi kafir maula abdurrahman ibn samura daga yahya ibn ya'mur daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza dakhala al-ashr wa ishtara hiyatahu amsaka an sha'rihi wa afarihi idan goman goman farko ta shigo mutum ya sai layyarsa to sai ya dakatar da aske wani abu na gashin jikinsa da kuma shirya a kai farsa قتادة يكتشوا فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب فقال كذلك كانوا يقولون سيدا جاء سعيد بن المسيب سيتي إيه حق سكي فلا أنا إيه نفس صحابي نا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الرواية تبين وانا آه، وأن الرواية تنا تكن مسند آه، إسحاق بن راهوية شيما يروي توتا آه، أتكن المحلى لابن حزم يا shi ma ɗauko ruwaya daga musnad musaddad ibn musarhat da sassalsala mai kyau har zuwa kan muhammad ibn sirin muhammad ibn sirin tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiri yake ga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai to ibn sirin yake cewa kana ibn sirin yakrahu إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن أن أن أن يحلق أن يحلق الصبيان في العشر أو يحلق الصبيان في العشر. يكتشوا محمد بن سيرين تابعين يكتشوا ينا كرحنك idan goman farko ta ta shigo ta wannan watan mutum ya aske wani abu kai hatta yara ma shi yana cewa kada a yi musu aski to kaga a shi wani abu ne sanadi a cikin tabi'ai tabi'ai yanzu da akar na sa'id ibn musayyib wanda ya ce haka su iya ji sahabbai suna fada ga muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'ai muhammad ibn sirin yana cikin ƙananan tabi'ai ya muhammad ibn sirin sa'id ibn musayyib ya shi cikin wajen shekara 92 shi kuma محمد بن سيرين يا رسول شكرا تا دليل هما شكرا تا الحسن البصري يا رسول سو لك وانا شين قول الشافعي شين قول ابو الثور شين قول احمد ابن حنبل كاسحاق ابن راهويا دا ابو سليمان شين قول الاوزاعي da yawa daga cikin malamai sun faɗi wanda waɗanda suka saba a nan su ne abu hanifa da malik shi kansa maliku ba wai ya ce in an yi haka ba a yi suna ba shi dai yana ganin ba haramun ba ne akwai bambanci da a ce kaza suna ne rashin yinsa kuma ba haramun ba to wasu sai su ɗauka daga cewa ba haramun ba to yana nufin ba suna ba kaga a nan wato rashin fahimta take shigowa akwai bambanci tsakanin in ce da kai yin kaza sunna ne rashin yin kuma ba haramun ba shi imam malik yana ja da masu cewa yin hakan wato yin askin ko cire akai fa haramun saboda malamai sun yi sabani a nan imamu ahmad da wanda suke tare da shi suna ganin haramun ne ma kai imamu shafi'i yana ganin makaruhi ne imamu malik yana ganin a'a ba haramun bane ba makaruhi bane amma cikin su ba wanda ya kore cewa sunna ba sunna ba ce an gane idan ba ka yi sunna ba ba lalle a ce kai haramun ba to rashin fahimtar wanda sai wani ce to ai ba ma sunna ba ce wanda kuma shi ba mari ko ce ba ma sunna ba ce shi askin da cire a mar abin da yake cewa ba haramun ba ne an fahimta to daga nan ne wasu sai suka hargitsa takaddun wani da gangan wani kuma da rashin sani na fi dai zaton rashin sanin ne ba wai gangancin ba ne saboda hatta su malikiya abinda yake rubuce a cikin yawancin littattafansu abinda suke cewa wani jiba mandubi mai mandubi ne abinda in kai kana da lada in baka yi ba baka da laifi ko su abinda suke faɗa ne in ka ɗau muktasar shi ne dai kundin da aka firkewa ana karantarwa a cikin harkar malikiya ko shi abin da ya faɗa ke cewa mandubi ne ka bar aski ka bar yanki a kai fa in za ka yi layya sannan duk shurra ɗin da suka yi magana akan matsala wanda suka yi wa muktatar shari duk abinda suka faɗa ke cewa mustahabbi ne mustahabbi ne daga cikin shurra ɗin faɗa muku wasu daga ciki bayan shi muktasar muktasar ɗin akwai sharhin attaji wal na muktasar khalil na abu abdullah al-mawwaq al-garnati akwai sharhin hatta muhammad ibn muhammad al-ru'ayn al-hatta sharhin sada aka sani da mawahibul jalil fi sharh mukhtasar khalil akwai sharhin kharashi muhammad ibn abdullah al-kharashi sharhin mukhtasar khalil khalil akwai sharhin ulaysh muhammad ibn ahmad minaqul jalil sharh mukhtasar khalil duk waɗannan shuruf ne na mukhtasar kuma duk abin da suka tabbatar cewa yin haka sunna ce babu wanda ya soki abin ya ce kai ka jika ka shi kai ka jika babu wanda ya faɗa ce cewa suke yana daga cikin sunnoni ka yi wannan Wani ne zai yake sunna yana masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya son ya dora al'umma akan abin da zai kara mata izza ya kara mata daukaka zai fito yake sunna in ba zai kwadaitar akai ba sai abin kamata ya yage ta ba haka su ma abin da suke in wani lokaci aka yi magana sai wani ce shi shi shi dan bangan malikiya to da kai dan bangan malikiya ne malika wanda suka fi ka timbaza a cikin malikiya kai ne maka ka ce a malikiya ba abin da ka ce wallahi ko ahalari ba zai iya karanta maka da kai dan islamiyya ka je a islamiyya da ake koya musu duk sun haddace ahalari ishmawi amma shi ba ya da wannan amma yana kiran kansa dan bangon malikiya ne shi sai yi magana ya fito ce shi malikiya yake kare to ka waɗannan tsotsar malikiya ne to waɗannan duk malikawan ne kuma abin da suke faɗa ke manyan malikawa irin su ibn al-arabi al-maliki a cikin yana da yana da yana da wajegen littafi da yawan mawaɗa sharhi sunan shi al-masaliku fi sharhi muwaɗa maliki abinda shi ma ya tabbatar cewa mustahabbi akwai abul walidin baji abul walidul baji in maganar bangar malikiya ce ya kanta cifo ne a harkar malikiya a cikin sharhin da yi wa muwata almuntaka almuntaka shi ma ya tabbatar da wannan ibnu al-bulbar a cikin sharhin tamhid shi ma ya tabbatar da wannan eh? al-maziri al-maziri من شرح صحيح مسلم شرح للتبس المعلم بفوائد مسلم شي ما تبت بسنية سنية رأبو توصلنا للبيوة أبو البقاء الدمياطي أتكين شرح سنة قابلنا للتبس الشامل في فتح الإمام مالك شي ما يتبت بسنة توصيكموني لذوينا يعني كوي سبودة يا يا سنة حكا كوي إيه؟ سنة أن تبت إذا أمالكية ما بدك يعني تبت mu abinda muke cewa ita sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta bukatar wani mata kaka tsaye take da kafafuwa in ta riga ta tabbata to sai dai kai kokari ko ma maganar wane ne ka karkato ta zo ta fi sunna amma ba sunna ce za ka karkata ta bi magana so ba tattauna magana ce muke so mu yi da yawa a nan ba amma wannan zaman kanta take hadisin Aisha kuma cewa ki cewa ta ta ta sanya ita ce ta saka abun a hadayar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tura maka lokacin lokacin hajjin sayyidina Abubakar take cewa babu abin da ya haramta a kansa wanda da yake halal gare shi saboda wannan ne suke rushe hadisin Ummu Salama ce to gashi ta ce babu abin da ya haramta wanda da halal ne a kan bayan ya aika hadayarsa wanda matsala ce guda biyu na farko ita Aisha ba magana take akan Ummu Salama ba ba akan hadisin Ummu Salama ba take tana magana ne akan abin da aka zo aka gaya mata ibnu Abbas ya ce mutumin da ya tashi hadayarsa ya tura maka to daidai ke da alhaji abinda duk aka haramta wa alhaji a haramta masa an san abubuwan da ake aka haramta mai hajji al-mahdurat mahduratul ihram ba zai ki akai fa ba zai sa turare ba ba zai kusanci iyalin sa ba zai ba zai ba waɗannan mahduratul ihram ibnu abbas yake cewa mutumin da ya aika hadayarsa mun san akan iya aika hadaya ko ba za ka je hajji ba kana iya bayar da dabbobi a aika a tura su a je can a yi maka hadaya duk da kai kana gida ba ko ina to ibnu abbas yana cewa hukuncin wanda ya yi wannan kamar alhaji duk abinda aka hana alhaji shi ma ba zai yi ba sai aka gaya aisha sai ta ce a annabi ya tura hadisa kuma ba abin da ya halatta ya haramta gare shi wanda za a ki halar ita tana magana ne kan wata matsala ba matsala wanda zan yi layya ba ba wannan take hada abin nan ba amma shi wancan malami na kafar sai ya dauko wancan sai ya hada da wannan su ma waɗanda suka ɗauki abin sai suka ɗauka suka haɗa su wuri guda kuma wancan yana magana ne akan matsalar hajiya, wannan kuma yana magana ne akan matsalar niyya sannan wancan yana magana ne akan abin da duk gaba ɗaya aka haramta mai a haji wannan kuma yana magana akan akaifa da da da da da gashi shi yasa su sauran malikiya suka ce hadisin Aisha yana nuna kenan ba wajibi bane amma mustahabi su kawai sun kaɗe wuju ne da hadisin aisha ba sun tura sunnar bari gaba daya to amma idan mutum baya fahimta ko kuma ya sa kan shi ba zai fahimta inda da gangan ba to baya da zakai da shi amma muna faɗar wannan da jama'a ne saboda a daina yawan bugowa ana ta tambaya to yaya mu yanki ko kan mu yanki akwai wanda suka yi ta tambaye mu akan azumin shi ta shawwal malam ya azumin nan na shi ta shawwal shekara da shekaru muna faɗa ba kuma ta hanke magana muka yi ba so yake yanzu mu ce masa a ashe ba a yi inda ba a yi ɗin za mu gaya maka ba mu sake magana mai na tambaye mu kuma mai azumin su ta shawara za a yi ko ba za a yi ba za mu ci gaba da karatu